zurfafa nazari tsakanin malaman jami'o'in musulunci da malaman addinin islama a kan tanade-tanade da hukunce-hukuncen da dokokin ayyukan agashi da na shari'ar musulunci suka tsara na matsayin ingantacciyar hanyar samar da sassaucin rayuwa ga jama'ar da ke zaune a yankunan da ake kafsa yaƙi saboda haka kungiyar agaji ta sai ICR ta shirya wannan taro in ji shugabanta Lucas Petrides. Face au défi, le dialogue avec les leaders religieux et particulièrement avec les savants musulmans est crucial. Kasashen Afirka kimanin 16 ne yake halartar wannan taro na kwanaki biyu. Malam Abubakar Mala Aji ya fito ne daga Najeriya. Idan aka ce yaƙi ya ballo a wani waje ana buƙatan abinci, ana buƙatan magani, ana buƙatan ruwan sha, ana ana son a buƙaci ainihin wato abin da za a kula wa yara musamman da kuma mata da aka sa su cikin halin kakanikayi musamman waɗanda suka rasa mazajensu da yaran da suka zama marayu to ana son a kula da su kulawa na musamman idan nace kulawa na musamman akwai lokacin da za a tara gari gaba ɗaya a su abinci amma musamman yara da mata ana son a basu kulawa na musamman wanda addini musulunci ya tanada musu kasan akwai abubuwan da limamai suke faɗi akan mimbari da ka wajen darussan su da wanda malamai suke karanta da ɗalibai amma bai kai ba ya a tara duniya gaba ɗaya kowa ya kawo fikirarsa kowa ya kawo shawararsa yanda za a yi abin ya game duniya gaba ɗaya kasar kamaru na daga cikin kasashen da suka karbi bakuncin mutanen da rikicin boko haram ya tilasta wa tserewa daga garuruwan su na asali saboda haka kasar ke kallon irin wannan haɗuwa da muhimmanci in ji imam abubakar umar na garin marwa eh, zon na lakchat din nan akwai matsala sosai mutane suna shan wuya don eh, tashin hankali da aka yi to shine duka wannan irin wayannan taron nan za su kawo karfafa yadda za a yi a kula da su kada a bar su haka su kuma don 'yan uwanmu ne don dama wannan abun na eh, mutunci ne ya za a yi a rena mutunci irin wayannan organization irin malaman irin Eh, personality da sauransu dole ne a zama ga a rubuta abubuwa a ba kasashe a ba mutanen da za su yi eh, taimako wa'annan mutanen da suke da matsaloli sosai. Ministan ilimi mai zurfi na jamhuriyar Nijar Yahuza Sadisu wanne yake kallon wannan taro a matsayin wanda ka iya tasiri game da gurin da aka sa gaba. na fatan mahalartan za su zo da shawarwarin magance matsaloli har ma da na rigakafin kauce barkewar fitintunu. Tasirin zai shi ne banda matakai na taimakon cikin gaggawa zai kawo miye matakan rigakafi na gujewa irin wannan matsala. Sannan kuma idan aka fada cikin ta miye ne kamata a yi a taimaka ma mutum wani matakai ya kamata a ɗauka zuwa gaba kuma shi ma da a kauce. To saboda haka abin da suka yi za su kawo mana shi mu ɗauke shi mu duba mu gani tare da namu eh, mu ɗauki na ɗaukawa kuma mu jingine jinginewa. Wannan shine karo na biyu da kungiyar agaji ta sai ICR e da malaman jami'o'i jami'o'in musulunci ke hallara ɗakin taro guda domin ƙara wa juna sani da zumar zaƙulo hanyoyin takaita wahalhalun jama'ar da yaƙi ya hana wa sukuni. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.